to ga dai dan yalin tula nan an taso shi da shi da hasan ya ce ya daure to to ta hada ba mai shaiku baura maza suna ragi ina mai gidan wanka na aloko na buhu ne mai shek rigilara gada mina agoga rigilara gada mina agoga gaskiya ne mai sheku ina ba hudan kanan damu mulba hudan kanan damu don shaidu yawa goga sama suna gashi nan dai a yalan arewa yana ɗora hannunsa an haɗa shi don da shi da wato hassan hassan a yan gurma da shi ne gashi shi ma da ya ɗora hannunsa hassan amma na hango muku hassan ga can ya ga yawar hannunsa to ba mu dai sani ba dai to na aje na hela da na yi magana suka rinci ta yi eh. da na yi kota ni na sai na shuka dusa ta fito kuɗi sai ka yance gaskiya ne a taji yawa to ga dai yana a wannan gari na Benin gashi nan fama na mahaganin mala kai boga gara ka ji tsoron bayi baka wuta ba ta kafa taihi baban da kasa ranar kuma. Wale ma wala da ka jawa a mai ƙarfi. Kamarau kana sai ya nuna turakuya. Wale ma wala da ka jawa a mai ƙarfi. Na duwa na ko tufani. shagon dogon sani nan ya fito ta kare shagon dogon sani ga mai tuka ta to gashi bago ya kama shi ya ba shi dambe ta to ga dai guda biyu sun haɗu wanda a yanzu wannan hira dama muka yi ta tsakanin dogon sani da shi da wagon mai daga sara ta kai maza mai ina samun talu mai bare na haba da girma ibrahim mai walihi walidai gwaha allah ibrahim na gode ya hada na walihi na alhaji noman faya ya sha kashi baban gida famu da gode mai Masu kallon mu ga dan birnin za a tsakanin dan arewa da shi da wato hassan na kurmana kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga dai ban nan za a taka shi ga su yana sa masa wato selective ko yana yanke masa farce a wannan eh. an sa masa gam a kansa a kan farcensa ga dai ban nan a ah, to a jira mamu da kano ma barka da aiki na maza ce ma barka da gajiya ba na ji kana magana da mantare mai jefa 5 na abdullahi zariya na ashirin na mutanen rogo wannan kungiyar direbobi ce da magana da kungiyar direbobi sai kuma na gano ubangida na awali mai mak awali mai mak shabi maganin goma dan mutanen katsina a jikokin na gwagwa mai turawa katsinawa kunya gare ku tsoro babu za a fara biki da kuka fara saurin kyauta a fara rigima da kuka fara saurin mari a bayan nan kuma sai ga ni ga abdullahi na dan wata da rafto na masu aikin gwari ubangida na maganin kukana da fa'ida ce fada fa da gidan mandadi fada mai yawan san doki ga na safa ga na marece kuma na shabin dare ga wancan dambe ba mu sani ah, ba to kuma yayi daidai za a taka wannan dambe tsakanin shagon ban sani da shi da bagon mai kasa ko wannan guda dambe guda biyu nan aka yi shi ya ci mutane a wannan gida kamar yadda kuke kallo ku Kano YouTube yake kawo muku wannan dambe ta ta shi ya lalama ya san komai a ah, to a za ta ka bi a biya yan kallo dogo dan abu dogo saka dogo dan amu dogo saka kaya naku ta ku abin da ke cikin motar ma naku da mun tare na alhaji ibrahim to ga dai nan ban nan ba ta a taka yaran eh, arewa kungiyar tuwar da mota sai da mota a siyo mota mu sai dai mu ce arziki ku Allah ya dada to ga ciyaman sanyi sanyi sanyi sanyi a bana da anas ga kuma a wani mai bak sha biyu maganin goma mamuda na jika awalu mai magna zuhu to ga dai hasan na bangaren gurin mata gashi nan zai shigo ciki kamar yadda kuke awalu ga ma. mahu to ga idan arewa na an gama ɗaure masa hannu zai shiga gashi nan thomas kallon komai zai iya faruwa a wannan dambe ga damban na za a taka tsakanin yalin arewa da shi da wato hassan ɗan gurin mata hassan dai shine mai hula daga bangaren gurin mada kamar yadda kuke kallo dan yalan arewa kuma gacin ya tafi gurin dogo mai takasara ma ya kai ke su za su ibrahim na buhude na alhaji mantari to masu kallon mu dai ku zira ido mu ga yadda wannan wasa zai kaya ina sai sai ga dai dan banna awalu na da hode ma gasara shi ma ya je ya kai gaisuwa awalu da ya duka dai yaransa ne kenan ga dai lan arewa nan yana ta training a cikin fili kuma Thomas kallon mu ga dai dan nan ga dai damban nan tsakanin yalan arewa da shi da wato a wato hassan hassan hassan ga nan ya san yana gaya ma ba fada mu yi damba kawai ba fada saboda haka masu kallon mu gade damban nan gade damban nan an riga an taka yanzu gade damban nan tsakanin hassan daga bangaren gurmada a dan yalan arewa shine mai dogon wando na jeans daga bangaren jamus saboda haka gari don bannan komai zai iya faruwa yalan arewa ba. ta da shi da hassan gari don bannan musamman kano youtube ke kamun nan dambe gari don bannan dan a mai bayan ya baka naira da biyar ne ma ba ni tuba kuɗi naira ɗari biyar ah, kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci Ibrahim na Alhaji Mantari shi nan da yalan arewa Alhaji Ibrahim ya baka naira yalan arewa ni ma ya baka ni tuba kuɗi naira ɗari wato ainihin Hassan gashi nan wala ga dai wannan komai zai iya faruwa musu ba ku kallo ilimi ki kamu ko nan daga bangaren ga dai dan banna sai kuma Hassan gure ma da ga dai dan banna daga ga dai dan banna wallahi ga dan banna ya ciyo rigima Allah kare faduwa ubangiji Allah ya kare ko da irin tebol ya kiyaye to gare mana za a biya kallo a hada ya fadi ha tsakanin na tuna dogo shagon tuwo daga bangaren Jamus sai kuma asan gudu bana muke abu ga mu gani yadda za ta kaya sai mai da bosa Abdullahi Turkani ya ce baya bako sai bakuwa na ce a bakon namiji ke baro sa da bakuwar mace kware kwa Abdullahi kenan ubangida maganin ko kamu na dakauta da rafa da maza samarin ciya masani amana da ogailo ubangidan jamawa yalan adowa arzikin ku ga yalan adowa ne yana tamin ga hasan nan yana tamin komai ne iya baruwa ga dai nan to hasan fa ya fara dukan tsoro kuma maybe kai nan an haɗu wallahi dai Allah kiyaye ga dai dan banna amma ba duwa ubangiji Allah A ana nan dai ana nan dai ana shan tabar kunamar kwa doga baki ga hanci a hade ya mane ga dai dan banda to gashi nan ya shiga wallahi Allah Hassan gashi nan an yi ar hada gayi nan sun kuna ma kwado ake gayi nan ya sake shi gayi nan gaji nan gaji nan gaji nan gayi nan ana ciwa Hassan Hassan ayya ya bige Hassan wallahi wallahi ya bige Hassan ya bige Hassan ya lantula a wannan lokaci to kurma da sun fara baki sabo ne to ya kuke so a yi masa inji da hausa da surusu da hausa ya ce ya kuke so a masa ya riga ya ba da kisa a wannan lokaci ba komai eh, eh. fa yana a gurma da kowa fa dan yalan adawa wallahi ya fara sallama yawo ma ya bige gurma da kajin ga ma a wannan gida mun tare mai ya fara na bahode mun tare na bahodewa to masu kallon mu ga dai da ake so a gani nan wanda a yau mun yi hira da su kuma zan samu muku hirar dama kowa ya ce neman sa a kowa yake a wannan dambe shi ya ce zai rama wa mai gidansa ta mu da yan kallo ne masu kallon mu gade don wannan dogon mai tuka bago mai tuka sara da shi da shagon dogon sani a wannan gida na garin Benin da kuke kallo gade don wannan wallahi wannan dan da duniya shi ake son gani fansa gida take nema in ji bagon mai tuka sara akan kisan da yawa wato mai gidansa dogon mai tuka sara ga don wannan to ya ce a matsa tsakiyar fili ko masu kallon mu anan fa muke kallon wannan dambe wa'annan dambe kadai guda biyu ake san shi wa'annan mutane a wannan ga dai don banna ba mai ta kasara daga bangaren kurma da ya ma boye hannun kari a baya shine mai bakin wando shagon dogon sani shine mai jan wando ga dai don banna to ga dai don banna ‘Yan dambe ni ba su dambe masiru na baban rabi. ba iya rabon ba in za ku eh. kallon mu gane dan ban zora na ɗan kallon bini na ga wa yadda kuke da ba haka kuke ba yanzu shi ko dambe yanzu ba mu mai gwada mana dambe damben ga mun yi shi da kanmu bayan mun yi shi da kanmu mun zo muna muna kuda ne tore muna ga dai dan bannan fa wannan dan ba fa sai an tashi kuma wadan ga yare da ko ga gani fa ɗaya babu wanda ba musu babu wanda ba namu ba wallahi in ba da jamu zuba guruma da ba komai ke ba to masu kallon mu ga dai lambar nan an koma kamar yadda kuke kallo musu bawu kano youtube yake ga muku wannan dambe a garin benin saboda haka ga dai ha ga dai lambar nan masu kallon mu kamar yadda kuke kallo bagon mai ta kasara da shagon dogon sani wallahi wannan dambe wannan dambe gashi nan komai yana iya faruwa a wannan dambe saboda haka masu kallon mu ku zura ido mu gani ga dai lambar nan ana yi tsakanin bagon mai ta kasara da shi da wato shagon dogon sani hello a ga bana tsakanin na dogon sani daga bangaren jamus sai kuma ba hagu mai tafasara shine daga kalilan banna da shine mai bakin wando wallahi komai zai iya faruwa tafasara shine mai bakin wando daga bangaren gudu mata sai kuma na dogon sani shine mai jan wando daga bangaren jamus kare ya targade jin ciwo Allah ya kare amma faduwa ubangiji Allah ya a ko da irin ta yan boli ce a yanda aka yi tashi sai a biya yan kallo sai kuma a biya yan dambe ta ana nan dai za a haɗe a wala ga dai rumban nan komai zai iya faruwa ga dai rumban nan shakun dogon sani gashi nan bagon mai daga sara ga dai rumban na dogon sani shine daga bangaren jamus mai jan wando ta Allah ka bai mai da musa ana ne za fara amarya za a kai amarya gidan angwanta ga dai rumban nan kar ta san kar ga dai rumban nan kowa a biya yan kallo karaya sargade hayya wallahi an hadu wallahi an hadu gare dan bannan komai zai iya faruwa wallahi gare dan bannan gashi nan wallahi gare dan bannan an fara rumus garam kai ya sa gare dan bannan ba gwamnati ka sarafa ya cije hannu wallahi gashi ya bi wallahi gashi ainihin ya kuma koma filin kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai Allah ya ce ga dai don banna dogon sani shine mai jan wando daga bangaren yawa sunusi ga dai don banna wando kuma shine mai ga dai don banna daga bangaren gurmana ga dai don banna kare ya targa da jin ciwo Allah kare a gidan national alin zama na ta dan mun kaga kana rokan ka ka kace mu mu mu mota ba muna da youtube ga hau kano nan kuma ala zuma youtube yana nan hmm, ga dai nan ban ko ina eh ta ya bi shi ba wallo ya bi shi ya fita amma dai Allah ya kiyaye ta ba ba na sana hau ba da mai garbi Wow. Ga dai lambar nan. Ga yi nan. sarki faira dan nashi zagi ka na karfi wallahi ga dai lambar nan ayya kashi ne ya bi shi wallahi ya ya su haɗu wallahi cikin yake so da ka kashi nan la ilaha illallah an haɗu wallahi amma ina to kashi nan ayya la la la la la wallahi ya shi ya mai da kasar amma bai faɗi ba gashi nan nan to ga dai lambar nan ana yin sa ayya ya tare shi wallahi ya tare shi gayi nan ya yi rawa amma dan gurma da ya shigo shagon yalo ya zo ya yi kwace a dan ban ya shigo ya shigo shagon yalo